بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم شابك وجوة ذو القعدة hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam dubu daya da ɗari hudu da talatin da takwas wanda ya yi daidai da goma ga watan ogos shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai muna cikin karatun littafin sahihul bukhari yau za mu tashi babu marra'a anna sahibal haut wani irba a haƙƙo bi بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم باب من رأى أن صاحب الحوض والكربة أحق بمائه باب mutumin da yaga cewa lalle ma abocin tafki da salka shi yafi dacewa da ruwanka an gane yayi ma abocin tafki da ma abocin salka shi yafi dacewa ya ɗebi ruwa ya sha tukuna kafin sauran mutane su sha kenan me ake nufi a nan wajen idan kana da tabki na ruwa wato kai yafi dacewa ka ɗibi wannan ruwa ka sha sannan kuma ka sha da dabbobinka sa'annan ka saka ma sauran mutane su sha haka nan idan mutum na da sarka na ruwa shi yafi dacewa ya sha ya koshi sa'annan sauran mutane su biyo baya na'am حدثنا قتيبة حدثنا عبد العزيز عن أبي هازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال وتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدح فشرب ويمينه غلام انزو انزو ومنزو صلى الله عليه وسلم ƙwarya, sai manzon Allah ya sha wato ya sha ruwa daga cikin wannan ƙwarya din wa an hi gulam alhali gefen damanta akwai wani yaro huwa ahadathul qawm wato shi ya fi ƙuruciya yaron shi ya fi ƙuruciya a cikin mutanen gaba ɗaya wal ashayaku an yasari kuma ga tsofaffi nan a gefen hagunsa qal to sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce ya gulam ata'azanu li an uti al ashiya ya kai yaro shin zaka bani izini in ba wa'annan tsofaffi faqal ma kuntu li utira min nasibi minka ahadan ya rasulullah sai ce ban kasance zan fifita wani da rabanka ba ya rasulallah sai annabi ya bashi wannan abun ban kasance zan fifita wani da rabanka ba ni ba zan taba yarda a ce ka sha ruwa ka rage sai wani mutum ya riga ni sha ruwan gaskiya idan ina da iko in ka sha ruwa ka rage to ni ya fi cancanta in sha wannan ruwa din ina ta gane kaga shi yaron ya nuna ba zai fifita raban shi da wani mutum ba ko da mahaifinsa ne ko dan uwansa ko babban abokinsa tunda wannan yana da alaka da mai albarka tabarruk da wani mutum ya samu albarka gara kai ka samu eh? a ka'ida na musulunci da mahaifinka ya samu albarka da kai ka samu wanne fi eh? yawa albarkar lahira ka samu aljanna ko ka samu lada ko ka samu daraja a wajen Allah a ka'ida gara kai ka samu fiye da mahaifinka ya samu amma abin da ya shafi jin daɗin duniya wato gara mahaifinka ya samu kana iya fifita mahaifinka kana iya fifita abokinka kana iya fifita kowa ma an gane wannan shine babu wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasafa kun fahimce ni ko to saboda ka sa yaro da manzon Allah ya nemi izininsa sa sai ce ni bazan zan fifita rabona da kowa ba ni na fi so gaskiya ne a bani in sha to anan wajen me mahallin shahid na babun marra'a anna sahib haud wal qirba ahqqu bima'i eh? wanda ya ga cewa lalle ma abocin tabki da kuma salkashi ya fi cancanta da ruwansa to me wajen dilala nan wajen eh to wani ya ce kiyasi akai eh. a ina kai kiyasin shiwa eh teku ko tabki. a <laughs> yana da wuya mutum ya mallaki teku eh sun da teku yana da alaƙa ne da duk ƙasar gaba ɗaya amma kamar ɗan tabki mutum zai iya mallakan tabki a gonan shi an gane to shi abin da yake dubawa shi ne wai yaron tunda a lokacin nan da manzon Allah sallallahu kuma manzon Allah shi ya fara sha eh. ko to saboda asalin ƙwaryan na manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ah. tunda shi aka zo da ƙwaryan ko to tunda an zo mai da ƙwaryan ya zama nashi hmm. to shi ya fi cancanta ya fara sha idan ya fara sha sa'an nan sai wani ya biyo baya hmm. saboda haka wannan shine wajen dilala ah. ta bangaren manzo sallallahu alaihi wasallam to bayan manzon Allah ya sha to kuma gefen damansa akwai wani yaro to yanzu a wajen iko na gefen dama shi yake da iko ya fara sha kafin na gefen hagu sai ya zamanto na gefen hagun kuma wato dattawa ne a wajen shekaru sun girme shi amma shi kuma a wajen cancanta shi ya fi cancanta saboda yana gefen dama to sai manzo Allah ya dan nemi izinin sa ko zaka bani izini in ba wa'annan dattawa tunda sun girme ka sai ce ya rasulullah in dai har na ne kawai a bani kayana an gane sai shi wannan yaro sai ya nemi shi gara a bashi kayan sa ya sha kaga anan wajen dai manzo sallallahu alaihi wasallam shi ya fi cancanta da sha tunda nashi ne sannan sai na gefen dama sannan sai na gefen hagu da abin da ya kama da wannan an gane wannan ko to na'am حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة عن محمد بن زياد سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يشي ناجي أبا هريرة الله يقارى مش يدا شيما يا كربو دغ منزل إيرا صلى الله عليه وسلم شوا والذي نفسي بيدي نارا إيد الله وند رينا كي هننسا لأزودن رجالا عن حوضي والله da sandu zan kori wasu mazaje daga tafkina kaga tafkin nashi ne tunda ko nashi ne yana da iko ya kori mutane yana da iko kuma ya ba su sha an gano wannan mm. to zan kori wasu mutane da tafki daga tafki na wato gobe kiyama kama tu zadul garibati min al-ibli an al kamar yadda ake koran bakuwa daga cikin raƙumma daga tafki an gane wannan ko mm. yadda mutum zai kori raƙumin da ba nashi ba daga tafki to shi ma manzo Allah da sannu zai kori wasu mutane daga ainihin tafki nasa kun fahimci wannan ai to yanzu wannan menene wajen jilala me ake son fahimta a nan wajen tunda ya ce zai kori wasu mutane daga tafkinsa kamar yadda ake koran irin bakon raƙumi daga ainihin shan ruwa misali an gane ku kaga da wannan ma'abocin tafki yana da iko a cikin wannan hadisi ya kori raƙumin da ba nashi ba daga shan wannan ruwa din an gano wannan ayi to shine abin da ake nufi kuma wato kaga ya nuna kenan halal ne kai da kake da tafki ka fara shan ruwa tukuna kafin wani ya sha tunda tafkin naka ne idan ka sha ruwa ka ainihin wadatu za ka iya sakan ma sauran mutane an gano wannan ko kaga anan wajen wajen jirala an jingina tafki zuwa ga manzo sallallahu alaihi wasallam azudan da unasan an haudi ko da sannu zan kori mutane daga barin tafki na kun gane yayi to kenan mai tafkin shi yafi dacewa da tafkinsa an gane to amma wannan hadisin ya zo ne kan abin da ya shafi tashin kiyama mas'ala ce ta gaibi to za a iya kiyasi akan mas'ala ta gaibi abin da ya shafi waƙi'a ta lahira wato ana iya yin kiyasin shi da waƙiya ta duniya shi dai wancan abin na koran da manzan Allah zai yi ma wasu mutane wanda yan bid'a ne wasu sun yi rija matsala ce ta lahira to kuma ana so ne a gina wani hukunci a nan duniya da wannan matsala din shin ana yin haka ana kiyasin duniya da lahira eh na <laughs> a to ai babin da bukhari ya bude yake so a yi magana a kai shi manzo Allah nan wannan magana da aka bude babu cewa man ra'a anna sahibal haud wal qirba ahqqu bima'ihi sai buhari ya kawo hadisin lahira yana so ya gina hukuncin duniya da shi nan ba wai ana cewa manzo Allah bai ce tabkinsa sa ne manzo Allah ya faɗi wannan to babin da bukari ya buɗe muke magana shin babin da bukari ya buɗe din nan kamar yana so ya nuna halaccin yin kiyasi al'amarin lahira a yi kiyasin shi da al'amarin duniya kuma mun riga mun yi bayani cewa al'amarin lahira gaibi ne kada a buɗe wannan kofa a yi kiyasin lahira da duniya to aka buɗe wannan kofa za a buɗe kofofi da yawa kun gane wannan kamar mutazila yana daga cikin abin da ya halakar da su kokarin su yi kiyasin duniya da lahira mutazila game da abin da ya shafi azaban azaban kabari suka ce wato azaban kabari ya saba ma hankali saboda hadisai sun nuna cewa za a yi azaba daga mutum a cikin kabari kace kabarin nan an ce za a yi azaba da wuta idan ka zo kabarin ka bude za ga wutan bai inda da wutan da gaskiya kamata a ga wutan sannan kuma an ce ana budawa mutane kabari in an bude kabarin an zai shiga cikin kabarin wani kaga duk irin wannan tunani nasu mai rauni yana daga cikin wato kokarin kiyasin rayuwar barzakh ko rayuwar lahira da na duniya sai suka yi kurakurai masu yawa kowanne daga cikinsu daban-daban ne ku fahimce ni ko to shi yasa wasu malamai suka yi ta'qibi a nan wajen cewa ahkamut takalif la tanzilu ala waqa'il akhirah hukunce hukunce na takalifi baya sauka ga ainihin waƙi'o'i na lahira suka ce kawai za a iya kafa hujja da hadisin nan inda maza Allah ke cewa kamatu zadul gariba min al-ibl to daidai nan wajen kamar yadda ake koran irin bako bare daga cikin raƙumma kaga wannan yadda ake yi a duniya wato da sannu zan kori wasu mutane daga tabkina kamar yadda ake koran bare daga cikin raƙuma wanda suka zo shan ruwa na wani mutum misali kaga wannan na duniya ne shi wannan an gane to wannan shi ne ya dace a yi kiyasin shi an gane ko wanda yake nuna mana cewa ma'abocin tafki shi ya fi dacewa da tafkinsa tunda idan wani ba wani ainihin raƙumi bare ya zo zai sha ruwa a tafkinka kana da iko ka kore shi manzo Allah ya tabbatar da wannan ashe kenan in dai tafki naka ne wa ya fi cancanta ya sha ruwa a wajen kai ne idan ka koshi in kana so ka taimaka wa mutane sai ka saka ma sauran mutane su ma su zo su ɗebi ruwa su fa'idantu an fahimce ni zaka wannan kenan na'am حدثنا عبد الله بن محمد أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن أيوب وكثير من كثير يزيد أحدهما على الآخر عن سعيد بن جبير قال قال ابن عباس رضي الله عنهما عبد الله بن عباس الله يقارى مسيا دايا قال النبي صلى الله عليه وسلم من زن الله صلى الله عليه وسلم يا شي يرحم الله أم إسماعيل كي الله يرحم بأول إسماعيل لو تركت زمزم دا تابر وان زمزم أو قال لو لم تقرب من الماء لكانت عينا وإينا da ba ta farfato daga ruwan zanzan ba da ta bashi ya cika da ya kasance idan ruwa mai bukuda an gane da ruwan shi ya yawaita to sai ta ɗanyi gaggawa sai ta ɗan tana ta kwarfatan ruwan tana ta kwarfatan ruwan shi yasa ruwan zamzam bai yawa ba a lokacin nan an gane lokacin da take kokarin ta ɗebi wannan ruwa ta ba ɗanta ya sha ita ma ta sha tana cikin jin wannan kishin ruwa mai tsanani na'am wa bala jurhum to kabilan jurhum wasu kabilu daga cikin larabawa sun zo sun ga ainihin hajara mahaifiyar isma'il sun ganta a wannan waje a gane ko a cikin wannan daji na makka cikin sahara sai suka ce a na an zila inda shin za ki ba mu izini mu sauka a wajen ki yana wake da wajen me yasa ya zama to ita ce da wajen saboda ita ta fara sauka a wajen duk mutumin da ya fara sauka a waje har ya zamanto ya dan yi alama a wannan waje waje nan ne duk wanda ya zo to wannan wajen nashi ne in ka zo sai dai ka nemi izini kafin ka yi duk wani abin da za ka yi to uwar isma'il lokacin da annabi ibrahim alayhi salam ya zo ya saukar da ita a makka cikin wannan daji an gane ko wanda yake babu shuka babu komai har ya tafi ya barta ya zama to gashi kuma ta ainihin samu ta bubbugo da ta haɗa ruwan zamzam din nan ruwan zamzam gashi ya zo yana bubbuga to su wayannan kabilar jurhum da suka zo sai suka ga alaman wani tsuntsu ya nuna musu cewa akwai ruwa a wajen sai suka biyo wajen suka ga ga ruwa na isasshe sai suka nemi izinin ta za su zauna tare da ita qalan na'am sai ta ce musu na yarda ku zauna tare da ni wala haqqa lakum fil ma amma ku sani ba ku da haƙƙi ga ruwa wace da haƙƙi ga ruwa ni ce kun gane ko mm. ƙalumi na'am suka ce eh kaga wajen jilala anan wajen tunda ita ce ta fara sauka a nan wajen kuma ita ce ta haƙa wannan ruwa har ya fara bubbugowa to ita ce take da haƙƙi akan ruwa sai ta fara ɗiban wannan ruwa ta wadatu in ya so sa'an nan ta saka ma sauran mutane an gane idan ta wadatu da ruwa ba daidai bane ta yaso mutane ruwa hmm. amma idan ba bata wadatu da ruwa ba hmm. to za ta iya hana sauran mutane anan ba a cewa an yi rashin mutunci hmm. shine na kawo misali da irin halin da ake ciki yanzu na wuyan ruwa sai mutum ya haka bohol da ya haka bohol sai ya yi tanki guda ɗaya to idan mutane sun zo suna buƙatar ruwa shi ɗin nan wato sai ya hana su ruwan sai da ya cika ruwa a cikin robobinsa da ya gama cikawa ya zamanto ya ɗibi wanda zai wadace shi sannan sai ya saka ma jama'a bai yi laifi ba domin idan ya kyala mutane sai su kwashe ruwan tas shi kuma ya zamanto sun bar shi babu ruwa to amma wasu mutane sukan yi tanki guda biyu ko sai su yi tanki na taimakon mutane wannan kuma tanki nasu ne idan tanki na taimakon mutane ya ƙare to shikenan sai kowa ya ƙara gaba shi kuma wannan tanki dama yayi ne don amfanin kanshi misali a nan wajen ba a cewa ya yi ruwa tunda ya riga ya taimaka ya saka musu ruwa ina fatan gani to wannan shine abin da mahaifiyar Isma'il ta aikata kun gane ta ce ni ce fa sarauniya na wannan waje wannan waje ba naku bane wannan waje in kun yadda za ku zauna a nan wannan waje na wane ni da ɗana in za ku za ku ɗibi wani abu a nan ruwan nan sai kun nemi izini na suka ce sun yarda kuma suka zauna tare da ita har ya zamanto ɗanta annabi Ismail ya girma har ya zamanto ya yi aure cikinsu ko daga nan annabi Ismail ya zamanto balarabe shi ma asalin shi ba balarabe bane sai ya zo ya larabci ana kiransu al'arab al-musta'araba larabawa da suka larabci wato daga bayan suka zama larabawa akwai al'arabul ariba wanda asalin su larabawan ne eh na'am حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا سفيان عن عمرو عن ابي صالح السمان عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال wato an karɓo daga manzon tsira sallallahu alaihi wasallam ya ce salafatun la yukallimuhum Allah yawmal qiyama wato mutane uku Allah baya musu magana ranar tashin kiyama Allah baya musu magana shin Allah ba zai musu magana ba gaba daya alhali Allah ya ce wala nan alannan lazina ursila ilayhim wala nan alannan mursalin da sannu za mu tambayi wanda aka aiko manzanni zuwa gare su kuma da sannu za mu tambayi wa? to kaga Allah ya nuna zai yi tambaya a wannan rana al yawma naktimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim yau za mu toshe bakunan su kuma hannayen za su yi mana magana ashe kenan Allah zai yi mai ushurul ladzina zalamu wa azwajahum wa ma kanu ya'budun min dunillah fahduhum ila siratil jahim dan Allah ya wa ibuhum innahum mas'ulun ko ashe mutane za a tambaye su kuma za a yi musu magana waye zai musu magana Allah ta'ala zai musu magana hmm? la ya yatakallamuna illa man azina lahul rahman wa qala sawaba ashe Allah zai bada izini Allah zai yi magana sannan kuma ga hadisin nan wato ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu laysa bainahu wa bainahu tarjuman babu wani ɗaya daga cikin ku face ubangiji shi zai musu magana babu tafinta tsakanin shi da shi kun gane babu ɗaya daga cikin ku face Allah zai mishi mai magana to amma anan wajen ya ga ce salasatun la yukallimuhumullahu yawmal qiyamah ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbu babu ɗaya daga cikin ku face ubangiji shi zai mishi magana nan kuma akwai wasu mutane uku wanda Allah baya musu magana gaba ɗaya to yaya za mu yi mu haɗa tsakanin wa'annan nusus ɗin me za mu ce kan wannan hadisi to malamai sun ce la yukallimuhumullahu yawmal qiyama wato Allah baya musu magana na rahama sai dai magana na azaba a gane wayannan mutane in kaga Allah ya musu magana magana ne na zargi magana ne na zargi gare su amma magana na rahama magana na jin daɗi Allah ba zai musu ba su ukun nan wala yanzuru ilaihim sannan Allah baya musu kallo na rahama amma Allah yana ganin kowa kuma Allah yana kallon kowa sai dai wannan kallo din kallo na rahama Allah baya musu su wane ne wayannan رجل حلف على سلعة لقد أعضى بها أكثر مما أعضى وهو كاذب mutumin da ya rantse kan kayan masarufi cewa ya bayar da ita fiye da yadda ya bayar yace ya bayar da ita fiye da yadda ya bayar din nan wallahi na siyan ma da ita da wallahi da arha sosai alhali ƙarya yake yi an gane ko ba wai da arha bane yayi ma tsada sosai ya ma gona sosai amma yayi ta rantsuwa billahi lazi saboda kasancewanka kai ahlus sunna ne aqidan ku ɗaya ne shi ya sanya ya rage ma kaza kaza kaza kaza ya ganka mutum ne ba salafi mai riko da sunna shi ya sa ya ma kaza kun gane to sai yayi wannan rantsuwa alhali wa huwa kazibun alhali makaryaci ne yanda ya baka ya baka da tsada ne sosai babu rangwame amma saboda rantsuwan nan sai ka amince mai tunda ya ambaci sunan Allah subhanahu wataala to wannan yana daga cikin ɗabi'un da yawa daga cikin 'yan kasuwa sai ga mutum iri-iri ya mara rantsuwan ƙarya an gane akwai wani magani wani ɗan ƙwaya wanda ake siyarwa a cikin wani abu ba kamar ƙwai haka an ce maganin typhoid ne da malaria ko cewa yana da kyau sosai na gamu da wani bawan Allah yana siyar da shi nawa ake siyar da wannan ya ce mun ɗari biyu ne tsakani da Allah ya ce ya rantse min da Allah billahi lazi la ilaha illa huwa dari biyu ne wannan abu a lokacin da ya magana to akwai wani bawan Allah shi ma yana so ya siya sai ce kawo min wannan abun ba shine maganin nan bace shine maganin nan na typhoid da malaria in ka sha shi insha Allah kaza kaza kaza yace nawa ne yace 200 ne yace a fadi gaskiya yace wallahi 200 ne shi billahi lazi yanzu ma na siyar da kaza wallahi 200 ne karshen shi gaba daya to wannan bawan Allah sai ce in ga ma gaskiya yace wallahi naira 100 ake sayar da shi yace wannan magani na sha shan maganin nan wallahi 100 ne in za ka siyar in siya in ba za ka siyar ba to sai an jima to shi ne sai ce wallahi ta kaza kaza ce wallahi na san na san wannan da in yi tsada naira ɗari hmm. inda zaka siya shi kenan zaka siya baka yi tafiyan ka tun na saba siyan wannan ba wai kaza kaza bane hmm. to wallahi da ga cewa lalle wannan mutumin ya san kan abun sai ce to shikenan ka wadarin <laughs> wallahi haka aka yi a lokacin nima na bashi ɗari biyu na ɗauki ƙwaya biyu a ciki to kaga yadda yake mu rantsuwa gashi da tijo gashi da gemu kaga da wuya in ga cewa zai ƙarya tunda ba san ka abun ba hmm. da ba wannan mutumin gona zai mu hmm. <laughs> an gane? da ma bai rantsi ba eh ya ce shi ne ya ce ɗari biyu amma ya ce in ya mara a ai ba ai shi abin da yake nufi karshen kuɗin na ɗari biyu amma yana wucewa zai sayi ma wani ɗari eh shine matsala kaga matsalar kenan ai eh gora ne ai kaga yayi cuta misali da yayi ƙarya usulubin da ya biya ma yaudara ne a cikin kasuwanci amma ya ce ma ni abin da zan siyar ma in za ka siya ka siya ba za ka siya ba wallahi ba zan rage ba ɗari biyu ne kaga ya rage nashi wannan hmm. sai ce ba zan siya ba aha na to amma kuma in ya je kuma wani waje ya ga abin da arha ba zai kare yarda da kai ba shi ne matsalar in ka ce ka rage mai ne kai ga san abin da ka mai kai san abin da ka mai da gaske mana eh idan ya zo nan gaba ya zo ya ga abin da ka mai nan gaba bai kare yarda da kai ai eh ce mai wallahi tallahi billahi da ya ila huwa kaza sai ta bari da ibe a gida to ka gani to wannan rantsuwa yana da hadari eh, yawwa kuma za ga wani lokaci ma liman ne zai ga abin ya la'ala zan shewa <laughs> na malam eh yawwa in mutum ce ga yanda yake so ya sayar da ya rage nashi in ma dubu goma ya faɗa in ina so in siya in siya amma ka zo ka ce billahi allazi la ilaha shi ke nan karshen kuɗin sai kuma ka zo ka gaba ba haka bane to yana rage kiman mutum an gane rantsuwan ƙarya na'am ورجل حلف على يمين كاذبة بعد العصر da mutumin da ya rantsuwa akan rantsuwa na ƙarya bayan la'asar a gane to me yasa aka ce bayan la'asar rantsuwan ƙarya bayan la'asar ah idan yayi rantsuwa bayan azhar ba eh? eh yayi rantsuwa bayan la'asar kenan la'asar rantsuwa bayan la'asar rantsuwa ne da girma yana daga cikin abinda alƙalai daga cikin dabaru na alƙalanci idan ana so a yi rantsuwa saboda a ɗauki rantsuwan da muhimmanci suna kaular rantsuwa ta hanyoyi daban-daban na farko a ce rantsuwan nan ba za a yi shi ba sai a masallacin juma'a akan mumbarin liman tun da dai har ka faɗi wannan magana to za a yi rantsuwa amma kan mumbarin liman za ka hauka rantsi to wani bawan Allah da zaran ya ga kan mumbari ya ce in hau kan mumbari ya rantsi wallahi wani sai ce to wallahi ban da gaskiya sai ya miƙa wuya ya sauran da ba shi da gaskiya ko kuma ce to in an baka ne ya ce za a je ka'aba a rantsi to ana wannan ana taglizul yamin kaga wannan bayan la'asar to yanzu rantsu wannan ba za a yi ba sai an yi sallar la'asar ka san dai sallar la'asar shi ne salatul wusta ba sallar da ya fi shi daraja lokacin za a ce a rantsi an gane to irin wannan rantsuwa bayan la'asar wato yana da muhimmanci sosai fiye da rantsuwa bayan azhar tunda manzo Allah ne ya faɗa to shi kuma wato zai sayar maka da kaya bayan la'asar din nan sai ya rantsi to ƙarya haramun ne amma ƙarya a wannan lokacin an fi zunubin ya fi girma kun gane ne abin da ake magana a biha malan rajulin musulun. domin ya yanke dukiyar mutum musulmi da shi Ya yi wannan rantsuwa bayan la'asar domin ka amince mai fice ka eh wa rajulun mana a fadula ma'in da mutumin da ya hana sauran ruwa fa wato sauran ma'ihi fadala ma'ihi mutumin da ya hana sauran ruwansa wane ne mai ruwan shi ne. kenan mutum na iya mallakan ruwa dan akwai wasu daga cikin malaman fiqh masu cewa ruwa ba a mallakan shi kamar yadda iska ba a mallakan shi yanzu wa yake da iko ce ya mallaki iskan da muke shaka yanzu wallahi in wani ya mallake shi akwai sai hana wani shaƙa wannan ruwan a wannan iska da a ce za a bada dama ai wani zai duba wanda yake iya ce wallahi ba zai shaki iskan shi ba shikenan kawai <laughs> an gane kaga da iska da ruwa suna da muhimmanci ga rayuwar dan adam to shi yasa wasu malaman fiqh suke cewa ba a mallakan shi kaga idan an yi wannan magana kenan fa in kana da rijiya wannan ruwan ba naka bane kowa na da iko ya zo ya sha wannan ruwa kaga akwai magana amma kaga manzo Allah ya jingina ruwan zuwa ga mutum fadala ma'i kenan nashi ne kenan shi yake da iko kenan sai ka nemi izinin sa to ina kuma idan ya sarrafa ruwan ya sarrafa shi ya sa mai wasu sinadarai eh kamar ya zama tofiyo wata ko ya zama suwan wata to wannan kana da iko akan wannan ruwa baka da iko sai sai ne siyar ma tunda ya riga ya sarrafa shi ya zama wani abu daban na'am fa yakunu Allah sai Allah ya ce masa al yawma amna'uka fadli kama manata fadla ma lam ta ta'ammal yadak yau zan hana ka ragowar ruwana kamar yadda ka hana ragowar abinda hannunka bai yi aiki ba ba hannunka ya aikata shi ba an gane ni ne na baka daga cikin falalana amma ka zo ka hana bayan Allah kai ma yau zan hana ka kuma ji wannan to wannan shine hujja masu ganin ruwa ba mallakan shi eh? wato yau zan hana ka ragowar ragowar falalana zan hana ka falalana kamar yadda ka hana sauran abin da ba hannunka ya aikata shi ba to me ake nufi da wannan abin da ba hannunka ya aikata shi ba to idan hannunka ya aikata shi ba amma idan ni na haɗa rijiyar da kaina zan iya hanawa kenan ko na haɗa tafki da kaina zan iya hanawa kenan to menene ake nufi da wannan halittar ruwa kasan zahiri wani zai ɗauka kenan cewa ruwan da mutum ya aikata da hannun shi zai iya hanawa amma ba haka bane ko da kai ka haɗa rijiya da hannunka idan ka ga wani bayan ka ba ya wadace ka ka ga wani mutum yana da tsananin bukata wanda zai cutu sai ka hana shi a nan ka yi laifi misali an gane ko to abin da ake nufi da malam ya amal ya malam ta amal ya daka nan ana nufin ruwa ba kai ka halici ruwa ba wannan bubugowar ruwan nan Allah ne cikin falalansa ya bubugo ma da ruwan kai za ka iya haka ruwan in Allah ya so kuma ya hana ruwa bugowa ko to saboda wannan shine ma'anan malam ta amal ya daka wato ruwan ruwan tarki Allah ne cikin hikimansa cikin falalansa ya goma da wannan ruwa din ruwan rijiya Allah ne goma da shi akwai wurare da yawa da ake hakawa ba su fito ba ashe ba kai ka aikata ruwa ba Allah ne ya saukar da shi gare ka na wa alaikum salam na da eh kudin eh, mutum nashi ne amma Allah ya wakilta shi ne wato ana jingina dukiya zuwa ga mutum a gane wallazina fi amwalihim haqqun ma'lum kaga sai Allah ya ce wa'annan wanda a cikin dukiyarsa suna da haƙƙi sananne dukiyan an jingina shi zuwa gare ka amma kuma taimakon mutane wajibi ne ta hanyar zakka da kuma wanda kaga ya shiga cikin tsananin rayuwa wanda lallai zai iya mutuwa ko zai iya nakasa in baka taimake shi ba ya zama to wajibi ka taimake shi in baka taimaka ba kayi laifi an gane dukiyan Allah ya jingina zuwa gare ka amma kuma in Allah ya baka kaga wanda ba shi da shi ka tausaya masa ka taimake shi na'am wannan ayafa wa anfiqu mimma ja'alakum wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlifina fi eh. ko mm. ku ciyar daga abin da aka sanya kuka to abin ma abin shugabanci akan shi Allah ya shugabantar da ku akan dukiya asalin dukiyar na Allah ne amma ya damƙa shi a hannunka ka sarrafa shi zuwa ga abin da ya dace na'am qala aliyun haddathana sufyan ghayra marra an eh. am sami'a aba salih yablugu bi nabi sallallahu alaihi wasallam wato ji aba salih yana daga hadisin zuwa ga annabi cewa hadisin nan marfu'i ne zuwa ga manzo sallallahu alaihi wasallam Eh. babun lahima illa lillahi wa lirasulihi sallallahu babu wani shinge sai zuwa ga Allah da manzansa sallallahu alaihi wa sallam. me wannan hadisin ke nufi babu shinge sai zuwa ga Allah da manzansa ai hadisin yakan dauki fasara biyu kamar yadda al-Imam Ash-Shafi'i ya faɗa a cikin littafinsa al umm fasaran farko Imam Shafi'i ya ce babu wato babu ɗaya daga cikin daga cikin daga cikin ainihin hukumomi da suke da iko wato suke da iko da shinge sai Allah da manzansa Abun nufi manzan Allah ne kaɗai yake da iko ya killace wani waje ya ce wannan wajen nashi ne kaman abin da hukuma ya kira reserve gwamnan reserve hukuma takan ware wani waje a cikin daji ta kewaye wannan wajen Ta ce wannan wajen na gwamnati ne babu wanda yake da iko ya yanki wani bishiya a wajen babu wanda yake da iko ya je ya kiwo da dabbobin shi a wajen sai dai dabbobin gwamnati kawai sai dai ita gwamnati da take da iko kawai ta je ta karyi wani ice ta yi amfani da shi ga maslahanta idan an kama wani mutum ya shiga wannan daji ya je yana kiwon dabbobinsa ko kuma ya je yana yankan itace za a hukunta shi to wannan shi ne hima hukuma ta killace wannan wajen to shine zahirin wannan hadisi babu ainihin shinge sai zuwa ga Allah da manzansa kenan kawai manzan Allah ne yake da iko shi kadai ya killace wani waje ra'ayin farko kenan ra'ayi na biyu babu wani shinge sai shingen da yayi kama da na Allah da manzansa an gane wannan babu wani shinge sai wanda yayi kama da na Allah da manzansa misali wato abin da ake nufi a nan wajen kenan sarkin musulmi shi ma yana iya duba irin yadda manzon Allah ya yi shinge shi ma wato ya yi shinge ne saboda maslaha an gane sai a ware wani waje dabbobin sadaka dabbobin jihadi a killace musu wajensu a ce ba a so wani ya yi kiwo sai dabbobin gwamnati domin maslahansu kada ya zamanto su dabbobin gwamnati ba su da inda za su yi kiwo amma da sharaɗin ya zamanto idan an killace wannan waje akwai wasu wurare kuma wanda sauran talakawa za su yi kiwo su ma su samu biyan su in ya zamanto wannan shine iyakacin wannan wajen baya halatta kun gane wannan ko amma in ya zamanto bayan wurin da aka killace akwai wasu sauran wurare to hukuma tana da iko ta killace wasu wurare ta hana kowa kiwo a wajen wajen za ga ainihin bishiyoyi na ta ainihin girma ciyayi suna ta ƙara girma saboda hukuma za ta yi amfani da wajen hukuma ta kan killace waje saboda akwai wasu dabbobi a wannan waje wanda ba ta so a kashe su akwai dabbobi tana so ta ba su tarihi kamar giwa ko eh. irin giwaye idan an ƙyale mutane da giwaye giwaye za su ƙare saboda dabbobi ne manya-manya wanda za a iya ƙarar da su gaba ɗaya doron ƙasa ba su da yawa an gane hmm. to hukuma idan ta ga ana yawan kashe wayannan dabbobi tana iya killace wannan daji ta hana kowa kiwo a wannan wajen sai dai ita hukuma ne za ta ringa tasarrufi a irin wannan waje din misali ku bai nan na'am حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن كرقودة عبد الله بن عباس الله يقرأ مفيدا أن الصعب بن جسامة قال للي الصعب بن جسامة يا شيء إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للي من زنطيرا صلى الله عليه وسلم يا شيء لا حما إلا لله ولرسوله باب شنجي سنزوا الله دمن زنطا وقال eh sai ce balagana annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam haman naqi'a labari ya kai gare mu cewa manzo sallallahu alaihi wasallam ya killace ainihin wajen da ake kira naqi wani waje ne tsakanin makka da madina ana kiran shi naqi annabi ya killace wannan waje an gane ku an ce wannan naqi din yana kan farsaki 20 daga madina an gane ku hmm. to shi manzo Allah a Umar ya killace shi kaga ce wanda aka yi a ah, ko umar ya kil oh, na manzo Allah ya killace shi ya killace naqi hmm. wa anna umar hamas saraf wa rabda kuma shi umar ya killace saraf da rabda hmm. sunan wurare ne kuma duk umar ya killace su ya hana kowa kiwo a wannan wajaje an gane wannan ko hmm. to malamai sun ce wannan saraf din wani waje ne kusa da makka an ce alif da lamun baya shigan shi ba a ce masa asaraf sai dai saraf kawai shi kuma rabza wato waje ne sannan dai shi ma tsakanin makka da madina an fahimta to a nan wajen cewa da aka yi babu shinge sai zuwa ga Allah da manzansa to kaga zahirin magana wani zai dauka daga manzan Allah ya rasu babu wani mutumin da yake da iko ya killace wani waje ya ce na gwamnati ne ko kawai manzan Allah ke da iko to amma abin da ake nufi a nan wajen babu shinge sai ga gwamnati na musulunci saboda a nan wajen idan an ce Allah da manzansa ake nufi kawai bayan manzan Allah ya rasu shikenan to ga Umar yayi bayan rasuwar manzo sallallahu alaihi wasallam sai ga Umar ya killace wasu wurare a cikin garuruwa ya mai da su daji na gwamnati inda ake kiwon dabbobin gwamnati a wajen an gane kaga wannan sai nuna ashe abin da ake nufi shinge hukuma ke da iko kawai sarkin musulmi shine zai killace waje ya hana amma wani mutum kawai gama garin mutane ba shi da iko ya killace waje ce nashi da shi kadai an gane ko sai dai gwamnati to malamai sun yi sabani shin kananan dagatai irin kananan sarakuna din nan mai unguwa da sauransu da irin hakimai din nan shin suna da iko su killace wani waje eh da yawa daga cikin malamai suka ce duk mutumin da yake da sarauta a sarautan shi yana iyawa amma wasu daga cikin malamai kamar imamu tahawi da ire-irensu suna ganin cewa sarkin musulmi ne kawai babban gaba daya shi yake da iko ya killace wani waje amma ƙananan ba su da iko amma zahiri duk wanda yake da sarauta a bangaren sarautar shi zai iya killace wani abu saboda maslaha na masarautan shi Allahu a'lam wa inna li kulli wa maliki hima hmm. kaga hadisi hmm. ko hmm. ala ala inna wa inna li kulli maliki hima wa inna hima lahi maharimu lalle kowanne sarki yana da shinge kuma shingen Allah shine abin da ya haramta kaga wannan hadisi ya nuna kowanne sarki yana da shi ashe sarki mai sarauta ya samu ya killace wani waje ya hana kowa kiwo a wannan wajen sai shi kadai da shi da ainihin wato mutanen shi kawai wannan ba a sanya wannan daga cikin zalunci an gane wannan ko manzo sallallahu alaihi wasallam yayi sannan manya-manyan sahabbai sun yi kula fa'u rashidun sun yi misali shine abin da ake nuna mana na'am babu shurbin nasi wadda wabi minan anhar babu shan mutane da kuma dabbobi daga cikin rafi an gane mutane su sha daga cikin rafi sannan dabbobi su ma su sha daga cikin rafi na'am حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للي من زنقيرا صلى الله عليه وسلم يأتي الخير لرجل أجر واتو دوكي واتو قوان متن لا داني إن كان كيوان دوكي أقوي متمن دا كيوان دوكي شي لا داني شي gare shi. Na'am. Wali rajulin sitirun sannan doki ga wani mutum rufin asiri ne wani mutum bai sabai da lada amma yana dan samun rufin asiri da wannan doki din an gane zai hau wannan doki ya je unguwa ya hau wannan doki ya je ya biya bukatan shi abin ya dawo amma ba shi da lada kawai sai rufin asiri wa rajulin wazirun sannan kuma wani dokin ga wani mutum zunubi ne an gane ko gashi da doki yana ciyar da dokin amma kuma zunubi ne yake kai fa amma allazi lahu ajrun amma wanda wato doki yake zamantowa lada a gare shi farajulun rabataha fi sabilillah wato na farko shine mutumin da ya daure ta fi sabilillah ya daura wannan doki ne saboda jihadi fi sabilillah to wannan doki mutumin na samun lada kullum saboda wannan daure wanda yayi na'am fa qala biha fi marjin aw rawda sai yayi mata talala a cikin fadama a cikin fadama ko dausayi an gane wato ya mata talala an san ma'anar talala yi wato ya saka mata igiya da ya daure ta ya saka mata igiya sai tana walawa ta yi gudu ta je nan ta yi gudu ta je nan an gane ba wai ya daure ta tam ya tamke ta yana za ta za ta wala ba ya daure ta yadda za samu walwala ya saka mata ainihin igiya an gane ku to sai sai ya mata talala a fadama ko kuma a cikin dausayi فما أصابت في ظلها ذلك من المرج أو الروضة كانت له حسنات wato duk abin da ta samu a cikin wannan talalan da aka yi mata a wannan dausayi ko wannan fadama din zai zamanto kyakkyawan lada gare shi idan ta ci wani abu in ta ci ainihin ciyayi ko ta ci wani abinci a cikin wannan fadama ko wannan dausayi to wannan abin zai zaman to lada a gare shi Allah zai bashi ladan wannan abin da ta ci wannan gara sa ne kawai Allah ya bashi eh walau annahum qada diyaluha fastannat sharafan aw sharafaini to da a ce zai yanka zai yanke wannan talalan da aka yi mata wato domin ta ƙara walawa sai ta yi sukuwa ta hau tudu ɗaya ko tudu biyu kanat atharuha wa arwatuha hasanatillah zai zamanto sawunta kanar ha sai zama tsawon wannan doki inda ta taka da kofatanta da kuma kashinta zai zama to kyakkyawan lada gare shi wannan takun da ta yi ta yi alama duk inda ta yi alama za a rubuta mai lada sannan kuma kashin da ta yi duk kashin da ta yi a wannan dausayi lada ne a gare shi eh walau annaha marrat binaharin naharin min da a ce wannan doki za ta wuce rafi sai ta sha daga cikin wannan rafi din walam yurid an yasqi kana zalika hasanatillah amma shi ba ma yayi nufin ya shayar da ita bane fa ka san akwai ka'idan innamal a'malu binniyat ko hmm. wa innamal ma likulli imrin ma nawa hmm. kawai mutum na samun ladan abin da ya aikata ne abin da ya niyya hmm. idan yayi niyyar shayar da ita kaga yana da lada to anan wajen ita dokin ne da kanta ta je ta nemi ruwan ta sha shi bai yi nufin ya shayar da ita ba kun gane bai yi nufin ya sha da ita ba amma kuma duk da haka Allah ya rubuta mai lada kuma gane wani ba kun san ce wa inna mali kulli murin manawa mm. to idan mutum bai yi niyan abu ba zai samu lada abu eh bai yi niyan abu ba kwata kwata shi wannan bai yi niyan shayar da ita ba sai kawai tana cikin sukuwa sai ta ga ruwa sai ta sha duk da ba wai da niyyar shi bane sai kuma ka rubuta mai lada kaga an yi taksisin wannan daga cikin wa inna ma li kulli imrin ma nawa a cikin shari'a akwai abin da baka yi niyya ba amma kuma Allah zai baka lada wannan wani gara ba ne Allah ya baka an gane saboda dalilin kyakkyawan niyyarsa wato ya sayi dokin ne kuma ya yi kiwon dokin ya ci yadda dokin saboda jihadi to saboda haka sai Allah ya sanya duk abin da dokin ya aikata in dokin ya yi kashi lada in dokin ya yi sukuwa lada in dokin ya sha ruwa lada ko da mutum bai yi niyya ba an gane ku na'am wa hiya lidhalika ajrun to ita wannan doki ta zamanto lada gare ta zamanto alkhairi ga wannan bawan Allah wa rajulun rabataha taganniyan wa ta'affufan to anan wajen me me wajen dilala na babu shurbin nas wa dawab min al anhar ولو أنها مرت بنهر فشرب منه ولو أنها مرت بنهر فشرب منه da a ce ta wuce rafi ta sha daga cikinsa mm-hmm. to me ma'anan me amfani a ce wai ta sha a ciki to abin da ake nufi a nan wajen rafi na kan hanya wanda ba na kowa bane kowa na da iko ya zo ya sha a cikinta an gane rafi wanda yake kawai ba kai ka haka rafin ba ba mallakan kowa bane to kowane mutum yana da iko ya zo ya sha wannan ruwa ya ɗibi wannan ruwa sannan dabbobin su yi kiwo a wajen ba wanda ya hana ka kamar yanzu wannan rafi na Kaduna riba Kaduna babu wanda ya ce ma ba za ka sha wannan ruwa ba sai ya sha ya ce dakata sai na gama ɗiba sannan ka ɗiba ba wanda ya zama kowa yana da iko an gane in ka zo kana da iko yana ɗiba kana ɗiba yana shayar da dabbobi kuma kana shayar da tunda da kowa da kowa ne an gane wannan shine hikiman wannan hadisi a nuna ma akwai irin tekun nan akwai rafi wanda ba na kowa bane to wannan kowa yana da haƙƙi a kan shi shine in ta sa doka gwamnati wannan ta yi amfani da karfin mulkin ta wannan kuma daban eh na'am dam din mu na murarin to ai shi dam na gwamnati ne za su yi shi da waya saboda sun ce dabbobi na na sha na na fada to kuma duwatsun da ke ginin suna yau kasar shi ne lalima hukuma eh. a ba su yi laifi ba saboda eh. maslaha suka yi na'am ورجل ta تغيينا wata afufa. da mutumin da ya daura doki ta ganiyan domin wadata wato domin ainihin wadata da kuma kamewa wato ya daure ta saboda wadata neman yana so ya samu dukiya da ita yana kiwonta ne don ya samu wadata kuma don ya kame daga roƙo bai san ya roƙi kowa shi ya sanya ya daura dokin yana mata kiwo ثم لم ينسى حق الله في ركابها ولا sannan bai manta da haƙƙin Allah a wuyanta ko a bayanta ba menene haƙƙin Allah a wuyanta eh menene haƙƙin Allah a wuyan doki da bayanta bai manta da haƙƙin Allah ba yana ciyar da ita yana kulawa da ita yana kaza kamar su yan hannafiya sun ja layi kan wannan hadisi akan cewa doki ma ana bada zakkan shi <laughs> a maza hannafiya ana bada zakkan doki an ce saboda bai manta da haƙƙin Allah a wuyansa ba haƙƙin Allah shine zakanta to in ana bada zakan doki dawaki nawa ne in an mallaka ake bada zakka kaga wannan kuma sai sun san yi wannan binciken eh to ya fare an gane ko lalle da fare to wannan shine fahiya lahu sitru eh fahiya li dalika sitru eh to ita wannan doki saboda haka ta zama rufin asiri gare shi tunda ya mallake ta ne ba dan jihadi ba ya mallake ta ne dan ya samu wadata kuma ya kame a gane ta zama to rufin asiri a gare shi to zai samu lada an ce kawai rufin asiri ne kawai amma wancan an ce zai samu lada to idan mutum ya samu rufin asiri kaga zai kame daga cin haram idan ya kame daga cin haram kaga ai ya rufa shi asiri ba lada ba zunubi eh? Allahu a'lam na'am ba zai zama wasila ba kenan zai zama wasila idan mutum ya zama to manufar shi baya so ne ya ci haram ai zai samu lada gida ko ورجل ربطها فخرا ورياء ونواء لأهل islam. to mutumin da ya daura doki saboda alfahari an gane ko yana so yayi alfahari a irin yana da doki din nan an san doki sai wani da wani ke iya mallakan doki hmm. Hmm. yanzu yana da wuya kaga mutum ya siya doki ya ce zai hau da mutum ya yi kiwon doki ya ce zai hau da ya sai mota na miliyan biyu wanda ya fi sauki mota shi ya fi sauki idan ka mallaki doki abincin da zaka bashi ya fi abin da mutum zai ringa shan mai da shi an gane ba karamin mutum zai iya kiwon doki ba sai wasu na cewa a najeriya idan ga mutum na kiwon doki to sai dai mutumin da yake da kuɗin banza haka wasu ke cewa saboda kuɗin da ake kashe ma doki inda za ka yi lissafi ba karamin kuɗi ba ne doki guda ɗaya sai mutum ya auri mata hudu ya zauna lafiya launin su ba matsala insha Allah duk wani banin da ake yi wa matan za ka yi kuma cikin kwanciyar hankali cikin wadata kuma za a yi ta yabanka kana kulawa da iyalinka a wannan zamanin saka ba ƙananan kuɗi ba ne kuɗin kiwon doki sai kawai ba kamar da shi kawai ba sai yana da kuɗi ne yayi inda ka ganshi to ah. akwai kuɗi sannan kuma kila yana da wasu gona wanda akwai ciyayi akwai menene eh. da wasu abinci da kala kala eh, in bai ci dawa sosai ba zai zai aiki da ba kamar na ga wayance masu ɗiban yashin nan kuma yana ta masa aiki yayi to suna samun riba kuma inda za a sai dawa ko muna a bashi to eh, eh, eh, yashin da ake riba nawa ake samu a yashin ai akwai wahala a saboda yanzu an samu mota da shi za a ga jakin yanzu ya dan yi expire zamanin shi ne ya ɗan ƙare haka nan sai can cikin irin ƙauyuka din na sosai <laughs> an gane to da mutumin da ya ɗaura doki ya daure shi saboda alfahari da kuma riya wa islam da kuma adawa ga ma'abota musulunci yayi ne dan ya nuna adawa ga musulunci ya ba musulmi haushi fahiya ala zalika wazirun wannan doki saboda wannan niyya ya zama zunubi gare shi wasu ila rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam anil humur an tambayi manzon tsira sallallahu alaihi wa sallam game da jakuna me zaka ce kan jaki tunda duk wannan hadisi kai magana ne kan me ya rasulullah kai magana ne kan doki to jaki ba alayhi fiha shay'un illa hadhihi al aya al-jami'a al الفاظة ba a saukan mun da wani abu ba game da jaki sai dai wannan aya dunkulalliya makadaiciya aya dunkulalliya wata ke mai daukan ma'anoni da yawa ita ce aljami'a alfaza aya dunkulalliya mai daukan ma'anoni da yawa faman ya'mal mithqala dharratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharra yara wannan aya aka saukar gaba da jaki da kuma duk wani abu a gane duk wanda ya aikata gwargwadon kwayan zara na alkhairi zai gani wanda ya aikata gwargwadon kwayan zara na sharri zai gani idan mutum ya sayi jaki da kyakkyawan manufa zai ga alkhairi idan ya siya da mummunan manufa zai ga sharri shine wajen jilala kaga wannan aya a dunkule ya shafi da dokin da jakin da komai to wannan aya aka saukar da ita game da wannan al'amari an gane wannan ko kenan dabba idan mutum ya mallaki dabba ya zalunci dabba bai ba wannan dabba haƙƙin ba ba dabba haƙƙi ba misali ba kyakkyawan ciyarwa ba a shimfiɗa ma wannan dabba kyakkyawan yanayi ba to a saurari azaban Allah shine abin da ake nuni a kai Allah shi tsare na'am حدثنا وش سورة حديث الله سورة مين دينا سورة حديث حديث to mu daga bari mu tsaya saboda kila bayanin hadisin zai iya ci mana lokaci Na. eh Eh, akwai magana neman taimako da muka ce za a fara yau muka ce za a fara neman taimako na tafsir ko to insha Allah za mu yi amfani da wannan lokaci kamar yadda muka ce dama a wato za a fara neman taimakon tafsiri da wuri saboda abubuwan da suka faru a wancan Ramadan din na rashin farawa da wuri ya so ya fara ya haifa mana da wasu matsaloli shine wasu suka bada shawara cewa a fara da wuri to kila kaga a nan wajen zamu iya sanin matsayin mu kafin mu yi nisa saboda haka za a fara zagayawa a nemi taimako a taimaka fi sabilillah sannan kuma akwai bayanin da aka fara yi da asuba wasu yan uwa sun kawo shawara kuma mun ga shawaran yayi kyau sosai da asuba kuma an fara aiwatar da shi insha Allah tun kafin ramadan wani bawan Allah ya kawo shawara kuma shi bawan Allah shi ya motsar da abin cewa da asuba din nan a kasa mutane kamar kashi uku wanda zai iya ba wanda zai iya bada dubu ishirin a shekara ya ringa bayarwa kaɗan kaɗan ko wanda zai iya bada dubu goma a shekara ya ringa bayarwa kaɗan kaɗan da wanda zai bada dubu biyar a shekara ya ringa bayarwa kaɗan kaɗan har ya gama bayarwa in ma ya bayar kaɗan kaɗan ko ya bayar a dunkule a dai shekara ana buƙatar ya bada dubu ishirin ina ba san gane sannan kuma na gan mai me ce akwai masu dubu na yawa yace masu dubu ishirin misali a ce a samu mutane ce a samu mutane ashirin ko eh. ko a samu mutane hamsin hmm. ce a samu mutane hamsin misali a ce dubu ishirin ishirin hmm. mutane hamsin a ce dubu goma goma mutane hamsin a ce dubu biyar biyar hmm. in dai za a yi haka din cikin sauki wannan kuɗin zai fito kuma da aka yi lissafi za a ga cewa kuɗin ya fito kawai cikin sauki inda a ce za a iya rufe ido a ce kaga dubu ishirin ishirin mutane hamsin ya zama nawa a shekara eh? dubu ishirin ishirin mutane hamsin so goma sha dubu ishirin ishirin mutane hamsin so goma sha biyu su bada wannan hamsin a shekara kusan za a iya samun wannan miliyan ɗaya ɗin an gane to kuma aka yi eh, eh, eh, dubu goma goma a samu kusa rabin miliyan kaga za ka yi haka suka ce kaga za a iya amfani da shi a yi tafsirin sannan ko bayan ramadan kuma a ci gaba da yin wasu karatuttukan a rediyo to shi wani bawan Allah ya kawo wannan shawara ya ce shi amma ya fara fara kuɗin shi cewa idan har akwai mutanen da suke ganin za su iya yin haka to a jaraba haka din to an fara gabatar da shi mun sanar da shi daga al'umma to amma da asuba dama hmm. a riga an fara aiwatar da shi eh. eh. akwai matsala hmm. eh shi mai magana ya ce ne in kana da shi ka bayar a dunkule in baka da shi ka ringa bayarwa kaɗan kaɗan to kuma za a yi abin guruf guruf masu masu dubu ishirin a shekara akwai wanda ya jagoranci zai jagoranci abun masu dubu goma goma akwai wanda zai jagoranta masu dubu biyar biyar akwai wanda zai jagoranta inda aka samu haka in an ce mutum ya bada dubu biyar biyar a shekara dubu biyar su goma sha biyu a kasashe su goma sha biyu nawa zai bayar a dubu ana nufin wai a shekara a ce dubu biyar kawai zai bayar a wanda zai bada dubu biyar a shekara kaga dari biyar biyar yake bayarwa duk wata eh dubu biyar a shekara kawai ake suwa a wajen ka dubu biyar kawai a shekara kaga dari biyar biyar duk wata ko in kuma dubu ishirin ne a shekara nawa kenan duk wata duk wata dubu biyu za ka bayar duk wata dubu biyu ne ma kai ba ko eh ko ne ba a ba shekara okay to eh dubu biyu ne eh to wai mun yi lissafin ne cikin sauki yadda za a gane yadda abin yake tafiya to in za a yi haka kaga cikin sauki za a iya yin za a yi tara wannan kuɗi ba tare da an wahala ba sannan yawace yawace wajen nema za mu samu saukin yawace yawacen zai zama to a cikin gida ne aka samu saboda mutumin da yake waje idan ba ya koshi ba ba zai tunanin ya taimaka ma irin wannan abubuwan ba amma kai da kake karatu a wajen kake fa'idantuwa ba za ka so a ce an dakatar da wani al'amari ba to wannan shine hikiman da shi wannan bawan Allah ya ce to idan har ya zama to mu muna yi wani ya zo ya gani shi ma zai yi sha'awa sai ga na waje ya yi sha'awa ya zai taimaka to amma in ya zama to mu ba ma yi kullum hankalinmu na waje muna so wane ya bamu ko kaza kaza amma ko mu ba ma wani motsawa to za ga cewa mafi yawan mutane za su ba su sha'awar su mu ba misali an gane wannan ko to wannan dai shine sanarwa ga mutane akan wannan al'amari saka za a fara yin wannan abin da wuri muna kira zuwa ga 'yan uwa wato a dage yadda aka taimaka wancan lokacin to a ƙara ainihin wato mara ma wannan al'amari a taimaka fi sabilillah sannan wayannan group din da suke nan wanda suke yi din nan na su malam awwal da su malam bashir da su malam abubakar da dai su malam rabiu duk dai wanda ake yi din nan dai to za a ci gaba da yin shi yadda aka saba za a ci gaba da insha Allah kamar yadda aka tsara wancan shekara din in dai a ce in kun san junanku in an san junan sunan na nan sai a ƙara ya kamata a ƙara kiran yan uwa din a ƙara ainihin wato tara su a ƙara ta da su wannan al'amari in kuma misali an manta da sunan to sai a sake sabon abin nan eh to wanda ba sani ba sai a ƙara sanar da su cewa a ƙara sanar da su ana yi wanda wanda da can ba sa yi to ya kamata a kai same ku su abin nan su ba da nasu mawa ɗin Allah ta'ala shi taimake mu insha Allah shi kenan na eh to ya kamata ka tashi kai kai mutane bayanin yadda kuke yi eh

eh ai ai magana cewa wancan nan wancan nan mutane kaman masu dubu 20 an shara son mutane hamsin yan dubu 20 mutane hamsin in aka samu kaga in har za su yi kokari din to kusan ba sai mun wani yawo ba za mu samu biyan bukata har ma a samu rara mai yawan gaske wanda za a gudanar da sauran tunda shi ya kawo shawarar cewa in an yi to bayan ramadan sai a ci gaba da wasu karatuttuka wanda za su amfani al'umma misali tunda karatukan bayan ramadan ba sa yin tsada kamar na ramadan shi na ramadan saboda an ga akwai gasa ne shi sa kudin ke da tsada to za ga za a yi karatuka kuma za a fa'idantu cikin kuɗi kaɗan insha Allah ba ta biya wannan kiɗa ba a biya saboda wasu wasu mutane ana kiɗan to kiɗan na ɗan janyo hankalin zuwa gidan rediyon ba sa biya kyauta ne wallahi karatu ne ake biya za a karantar da al'umma a yada da'awa amma sai an biya ana so a tura mutane aljanna amma kuma sai sai an biya sannan a je aljanna ne. na na eh inda doki ya zama to burin mutum ba wai dan wani abu na fi sabilillah bane to bai da wani amfani

sai ba za mu iya yin wani karatu wani lokaci ya riga ya tafi insha Allah bari sai dai gobe Allah ya sadu wani tambaya ne ba mu yi amsa shi yanzu wa alaikum salam sai an gama tambaya malam a bari gobe ya tare yayi subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk kun ok to wai taimakon da aka nema yau an samu dubu uku da ɗari ɗaya da za kuma lau khairan